Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. ar-Rahman ar Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya. Ina muke karanta muku littafin a sanadin kama wallafar umma Intisar. Bayan ya sauke sa a kofar gidan ya juyo don zuwa gida. Yana so ya yi wa iyalansa albishar mai daɗin gaske na kuma samun memin sa karo na biyu. Fitowar momi kenan daga bedroom ɗinta sai gani ta yi suna shigowa da kaya niki-niki. Mamaki ne ya bayyana karara kan fuskarta, karasowa ta yi tana ta faɗin sannin ku da dawa ‘yan matana, ko kuwa ina kuka samo kaya haka, bayan na san kuɗin hannunku bai isa yin wannan siyayyar ba. Hmm, momi kenan, ki kwantar da hankalinki, yanzu dai zauna ki sha labari, Ruma ta faɗa. Wuri ta nema a kan kujera ta zauna, su ma suka zazzauna, Ruma ta shiga zayyano mata dukkan yadda suka yi da yadda suka haɗu da alhajin nan har zuwa dawowarsu gida ita ko zora fito da wayar da ya siya mata ta yi daga jakarta ta nuna wa momi sosai momi ta yi mamaki sai dai murnar ta ya fi mamakin yawa Saukowa ta yi a kan santa carpet ta zazzage ledojin kayan da suka shigo da shi don ganin menene a ciki. Atamfofi ne ‘yan ubansa a ciki za su kai guda shida masu tsadar gaske, sai lasis guda biyu. Ɗaya sauran ledojin kuwa kayan makulashe ne a ciki dangin su chocolate, biscuit, ice cream, cake, shawarma da dai sauransu. Washe baki momi ta yi ta ce a ah, lallai alhajin nan da alama babban mutum ne akwai karamci a wurinsa. A ranar ta kira mamanta ta sanar da ita labarin abin da ya faru ɗazu. Ta yi murna sosai, sannan kuma ta ɗan ji tsoron abin da ya faru. Maman ta ce mata, to da dai ki ba a hankali, kin san sanin halin mutum sai Allah, tunda ba a goshi ake zana halinsa ba, barin ma wannan zamani da ya rikice, don haka ki kula ki kuma tsare mutuncinki. Godiya ta yi mata sosai sanin ta katse kiran, tana gamawa ne kiran Alhaji Salman ya shigo wayarta. Ni nan ba ta gani, da ba ta yi niyyar ɗagawa ba, ko mai ta tuna, kawai sai ta ɗaga kiran. Gaisawa suka yi sosai, sa'an nan ya ba wa matarsa suka gaisa ita ma. A nan yake sanar mata jibu zai turo driver ya ɗauke su zuwa gidansa, don haka sai su zama cikin shiri. A ranar wata litinin ranar da Alhaji zai turo mota a kai su gidan Kwanci suke a kan gadon Roma su su biyun suna baccin safe. Mami ta shigo ɗakin ta tarar da su sanya rashe-rashe a kan gadon. Bacci suke yi sosai da alama dai suna jin daɗin baccin. Ta da kanta ta yi ta kalla agogon da ke sarƙa Tafiya a bangon ɗakin daga karfe goma da rabi ta yi subhanallah wai har lokacin ya tafi haka ta faɗa tare da ƙarasawa gaban gadon tana kwala musu kira ruma zura ku tashi lokaci ya tafi ta faɗa tana ɗan bubbugar sa a cinya a maimakon su miƙe sai gani ta yi su ta juya tare da gyara kwanciya da alama ma ba san tana yi ba banɗaki ta shiga ta ɗebo ruwa a kofi ta zo ta yayyafa musu aiko suka yi firgigit suka tashi a tsorace suna zazzara idanuwa kamar masu neman wani abu sannan ku kasa sarkin bacci har lokaci ya tafi haka ba tare da kun shirya ba bayan kun san karfe goma sha biyu na ranar alhaji ya ce zai turo raba ya ɗauke mu Ware ido suka shiga yi suna duban agogo cikin hanzari suka sako daga gadon zora ce ta yi sauran cewa ki yi haƙuri momi wallahi ba mu san lokaci ya tafi haka ba bacci ne ya ɗauke mu ai ba laifinki ba ne laifin wannan kasar ne Na san ita ta koya miki wannan baccin asarar, ta faɗa tana nuna Roma da yatsa, ta ɗora da cewa, ku yi saurayi ku je ku shirya lokaci na ƙurewa, kun gani dai ni kam har na gama shiryawa. Haka suka fice ba tare da sun ce mata komai ba. Zora kuwa ta cika da mamakin yadda ta ga momi na zumo ɗin tafiyar nan, ko da yake watakila dan mijinta baya gari ne, kuma ta jima bata fita ko ina ba, shi ya sa yanzu da ta samu dalilin fitar take ta zumuɗi. A kofar gidansu sha biyu ta yi wa direban Alhaji, Kiran Alhajin ya ya sanar masa cewa tuni ya sa kofar gidan. Alhajin ya kira Zuhura ya shaida mata direba na kofar gida. A tare suka fito da sumomi kowacce su ta sha ado na kece raini. Zuhura sanye take cikin doguwar rigar yadi mai kyawun gaske kalar dark blue ta yane kanta da mayafi karami kalar ja dan kunne takalmi da jakarta duka kala ɗaya ne da mayafinta ta yi matakar kyau sosai a hankali ta taka zuwa gaban motar ta shiga yayin da momi da ruma suka shiga gidan baya Driver ya ja su zuwa Gwarinfa domin a cin gidan Alhaji Salman yake. Zahiri duk momi ta fi su ɗin wannan tafiyar, ko su da suka taɓa ganin Alhajin ba su kai tarawar jiki ba. Suna shiga gidan kai tsaye parking space ya nufa. sai da ya daidaita tsayuwar motar sannan ya kashe ta tare da kiran alhajin ya sanar masa sun karasu ya ce da shi ya shigo da su ciki tun daga kofar shigowar gidan su zuhura suka saki baki suna kallo hatta ruma da momi sai da suka zama ƙauyawan gaske wurin kallon kyawu da tsarin gidan direba ne ya ce da su bismillah hajiya ku zo mu shige ciki gaba yayi suka rufa masa baya suna faman kalle-kallen yadda gidan ya ƙawatu da furanni Ga balloons an ɗaɗɗaura kamar dai ana shirin yin wani biki. Suna isowa ƙofar babban falon gidan direba ya ja ya tsaya, ya kalle su ya ce, ku ƙarasa daga ciki ni iyaka ta nan. Yana gama faɗin haka ya juya ya koma. Tun daga ƙofar suke jiyo wani cool music na tashi a hankali. A hankali suka fara takawa zuwa cikin falon a ɗarare domin ganin duhu da suka yi a wurin. Suna ƙarasawa tsakiyar falon kawai suka ga wani haske ya mamaye ilahirin katafaren falon. wanda tsayawa misal da kyawunsa da tsaruwarsa ma ɓata lokaci ne. Haske ne ya bayyana tare da sautin mutanen gidan yayin da suke faɗin welcome back to your home Mimi. Dukanninsu suka tada kai suna karewa mutanen da ke cikin falon kallo. Alhaji Salman ne a tsakiyar mutanen guda biyar, hudun duka maza ne, ɗaya ce mace, da alama ita ce matarsa. Sauran kuma ‘ya'yansa ne. domin kallo ɗaya za ka yi musu ka fahimci cewa jininsa ne su kasancewar dukkaninsu suna kama da shi ne ɗayan ne kawai yake kama da mahaifiyarsa dukkaninsu tsaye suke a gaban wani zungureren kek dogo wanda zai yi tsayin yaro ɗan shekaru hudu zuwa biyar. Alhajin ne yake tahowa cike da fara'a sai murmushi yake yi ya iso gabansu yana musu sanda zuwa. Da sauri sauran mutanen suka karaso cike da al'ajabi suka yi wa zuhura ƙawanya suna kallonta tabbas ta yi matukar kama da 'yar uwarsu. Maganar dadi ta tabbata da yake cewa idan suka ganta za su iya rantsewa ita ce kanwar surƙayya. Sun ɗau tsawon lokaci suna kallon ta cike da fara'a a fuskokinsu. Kafin daga bisani, mami ta janye ta tana faɗin kurwar ‘ya takur sai dai ku ci kanku ku sha bakin ruwa. Gabaki ɗaya yaran suka kalle ta, mai biwa babban ne ya ce, lallai mami har an fara nuna mana wariyar launin fata a akan ƙanwarmu don kawai mun kalle ta, mu ba 'ya'yanki bane kenan? I eh, ɗin dole a nuna muku, irin wannan kallon haka kamar za ku haɗiye min ita, dukan mutanen da ke wurin suka sanya dariya, suna isa wurin kujerar ta zaunar da ita a hankali, sai a lokacin ne ta waigo ta kalli sumomi da ke tsaye a gurin ta ce, don Allah ku yi haƙuri hajiya mun bar ku a tsaye, muna ta murnar ganin dotar mu, ku ƙara so ku zauna a sassanin ku da zuwa. Mumi da ke tsaye a gurin kamar an dasa ta tsabar mamaki, sai a lokacin ne ta iya daga kafarta ta karasa gurin kujera ta zauna, Zora kuwa kasa gane a wanne yanayi take ciki, tsabar mamakin ganin yadda mutanen gidan ke rawar jiki a kanta, da yadda kai tsaye suka mayar da ita tasu. Bayan gama gaishe-gaishe aka miƙe gaba ɗaya domin gabatar da bikin da suka shirya mata na dawowa gida. Domin su a ransu ji suke yi kamar mimu ce ta yi tafiya ta dawo bayan shekaru uku. Gabaki ɗayansu suka nufi gurin kek ɗin da aka yi saboda ita, a hankali sassanyen kiɗan da ke tashi ya karaɗe falon baki ɗaya. Zura ce tsaye a gaban kek ɗin, Ruma na tsaye daga gefenta, sai kuma mami da Alhaji da sauran 'ya'yansu suka tsatsaya a gefen su. A daidai lokacin ne kamaraman ɗin da suka kira ya ƙaraso, saboda haka ya fara kashe musu hotuna, yayin da Zura ke yanka kek ɗin fuskar ta ɗauke da fara'a sosai. Da ta yanko na farko ta sanya wa Alhaji a baki, aka saka tafi, man" na daga gefe sai aikin ɗaukar hotuna da bidiyo yake. Ta yanko a karo na biyu ta saka wa mami a baki, nan ma aka ɗauki tafi. A haka sai da ta baiwa kowa na gidan kek ɗin a baki, su ma suka bata. Bayan kammala yanka kek ɗin ne aka shiga gudanar da bikin na murnar dawowarta. A haka bakin mami da ta gayyata suka fara zuwa, su ma 'yan samarin gidan sun gayyato abokanansu mafi kusa da su. An ci an sha biki yayi kyau sosai. Wani ɗaya aka shafe ana wannan shagali, kafin daga bisani bakin suka tafi. Ya rage saura 'yan gidan da su zuhura. Wajajen karfe shida da rabi, momi ta dubi mami ta ce, "To Hajiya, mu za mu tafi yanzu, domin kin ga yamma ta yi. Mun gode sosai da karamci." Mami ta kalle ta ce, "A haba dai, tun yanzu gashi ko gabatar wa juna kanmu ba mu yi ba." Ana ta faman shagali, ya kamata dai ku tsaya a san juna tukunna, sannan ina neman alfarma a bar mana mimi a nan ta yi mana kwanaki biyu don Allah. Murmushi momi ta yi ta ce, to shi shikenan ai an zama ɗaya. A nan ne Alhaji ya fara gabatar da kansa da ‘ya'yansa ga su momi yana mai cewa, Ni suna na Alhaji Salman mukhtar sanato ne da ke wakiltar jihar Kaduna, ni ɗan asalin jihar Kaduna ne, wannan ita ce mata ta Hajiya Fariha, ita ma 'yar asalin jihar Kaduna ce, sai yara na guda shida, wacce ɗayan ta rasu ita ce wacce muke so zuwar ta maye mana gurbinta. Waɗannan su ne maza biyar ɗin da suka rage min, ya faɗa yana nuna su Samir da ke zaune a can gefe Sannan ya ɗora da cewa Samir shi ne babba yanzu shekarunsa 27 sai Sahin yana da shekaru 24. sai Samar ɗan shekaru 21, Salim kuma shekararsa 18, marigayi ya riƙa Mimi tana da shekara 13 a lokacin da ta rasu, sai auta sagir ɗan shekaru biyar. Shiru suka yi suna sauraron alhajin yayin da yake koro bayani. Bayan ya gama bayanin ne, Momi ta ɗora da bayanin kanta da matsayin Zuhura a wurinta, tana mai cewa ni sunana Khadija Musa, ni ƙanwar mahaifiyar Zuhura ce uwa ɗaya uba ɗaya. Ni ce nake bin yaya Aisha, ina da yara guda uku, wannan ita ce ‘yar auta ta Rumaisa. Sauran bayanin kuwa na san Zuhura za ta yi muku a ɗan zaman da za ta yi a nan ɗan. Da haka aka kammala jawaban Momi ta miƙe tana faɗin Ruma tashi mu tafi hajiya sai wata rana saduwar alkhairi har Ruma ta miƙe ta kamo hannunta ta riƙe gamgam tana faɗin Momi don Allah ki bar min 'yar uwata a nan idan har kina so ni ma na zauna idan ba haka ba sai dai mu tafi tare jin wannan zancen ne ya saka cikin sauri mami ta ce me yayi zafi haka mimina? na ki yi haƙuri za ta taya ki zaman Ko da a ce ba za ta yi hakan ba sai an biya kuɗi, to ina mai tabbatar miki da cewa ko nawa ne za mu iya sadaukarwa saboda farin cikinki. Mami ta kalli momi a karo na biyu ta ce, ina neman alfarma ta biyu, don Allah ki taimaka ki bar min Roma a nan su zauna tare za ta fi jin daɗin zaman tun daga ‘yar uwarta a nan za ta fi sakewa. Shiru ta na ‘yan wasu daƙiƙo kamar mai tsoron wani abu, duk da ya kamata a ce ta ji tsoron daga haɗuwar wuni ɗaya da mutane sai ta ba su amanar yaranta ‘yan mata har guda biyu abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa. Mami ce ta kuma cewa Ki rada da mu hajiya ba za mu cutar da yaranki ba, mu ba macuta ba ne, hasali ma soyar da muke yi wa ‘yar mimi ba za ta bari mu iya cutar da dukkan wani mutum makusancinta ba, bare kuma wacce take tamkar ita. Dogon numfashi momi ta sauke kana ta ce, hmm, ba fa haka nake nufi ba hajiya, kawai ina tunanin idan na bar su su biyun a nan, ni kuma wa zai ɗebe min kewa a gida ni ne kaɗai tamkar maiya Ta faɗa hakan ne idan kada hajiyar ta zargi wani abu, amma zahirin gaskiya ta amince da barin su ne kawai saboda kwaɗayin abin duniya da yake take ta ga alamar gidan akwai maiko. Ki dai ƙara haƙuri hajiya. Mami ta faɗa tana juyawa cikin bedroom ɗinta. Can bayan wasu mintuna sai ga ta ta fito hannunta riƙe da wasu zungura zunguran ledoji guda biyu. Ta miƙa wa hajiyar tana faɗin ga wannan hajiya ki gaida gida. Mun gode sosai Allah ya bar zumunci. Shi ma alhajin hannu ya sanya aljihu ya ciro bandar na ɗari biyar biyar guda biyu ya miƙa mata. Babu musu ta karɓa tana ta zabga godiya. Ga wani lallausan marmashi da ke a fuskarta, aka sanya driver ya maida ta gida. A mota take ta zancen zuci ita kaɗai tana faɗin kai alhamdulillah. Gaskiya wannan yarinya Zuhura Allah ya zuba mata farin jini. Gashi tun zuwanta sai alkhairai nake ta samu. Haka Musaddiq ya ta kawo mana abin arziki saboda yana santa, ita kuma ta ƙi fahimta, yanzu kuma gashi alhajin nan da alama za a shana da shi. Ko ni da ba don za su ga rashin hankali na ba, ai da ni za a yi kwana biyun na more, na gode wa Allah ma da zuhuran ta buƙaci zaman Roma a tare da ita. Ko ta nan na rage zafi tun da ‘yata za ta moru. Sauki ajiyar zuciya ta yi, a nan ma wani sashi na zuciyarta ya bijiro mata da wani tunanin, ga shi dai yarinyar nan ta kusa tafiya, bai fi saura kwanaki biyar ta koma Kano ba. Ina ma ina ma a ce Roma ce ta samu wannan gatan tabbas da na fanta ma nema, amma yanzu ma zan iya hana Zuhra komawa gida tunda a can take karatunta. Kuma tabbas idan ta koma duka wannan kulawar da arzikin da nake samu a dalilinta kan iyayenta zai koma. A haka ta wanzu tana faman karatun wasikar jaki har direba ya sauke ta gida ta shiga. Su zuwa kuwa ana nan baje a falo sai hira mutanen gidan ke yi mata amma har zuwa lokacin bata saki jiki da su ba. Daga A eh sai a'a Roma ce take tanka musu. Gata kam sun sha shi, ko motsi suka yi sai ɗaya daga cikin mutanen gidan ya matso don jin ko lafiya. A ranar dai yara mazan gidan babu inda suka fita duka suna falo ana hira. Sun tasa ta a tsakiya har wurin karfe goma sha ɗaya na dare, kowa sa na kanta musamman yaya Samir da ko kyaftawa baya son yi. Yana jin ƙaunarta har cikin jinin jikinsa, Fara mutsatsaka ido ta yi alamun ta fara jin bacci yayin da Roma ta fara gyangyaɗi, su ko mutanen gidan ba su da niyyar tashi, tuni Sagir ya yi barci a cinyar mami. Ganin haka ya sa mami ta kalli samarin nata ta ce, ku tashi ku je ku kwanta dare ya yi, kun ga kanwar taku ta fara mutsatsaka idanu. Mikewa suka yi a tare dama sun fara jin alamun bacci. Sayin da Samar suka haɗa baki wurin faɗin, good night mami and daddy suka haura sama zuwa ɗakunan su. Shi ma Salim miƙewa ya bi bayansu, Samir ne kaɗai ba shi da niyyar tashi daga gurin. Mami ta kalle shi yayin da take ƙoƙarin tada su zuhuran su je su kwanta. Ta ce kai baka jin bacci ne da ka zauna a nan gurin? So sake yayi sannan ya ce am dama zan tashi. Ina jira ne lovely ta farka na yi mata sai da safe sannan na tafi. Murmushi kawai mami ta yi ta lura da cewar Samir duk ya fi su zaƙewa wurin nuna soyayyarsa wa sabuwar miminsu. Tada su ta yi a hankali, Roma ta buɗe idanuwanta, a lokacin kuwa har Zuhura ta miƙe tsaye, kasancewar lokacin ne baccin ya fara sorarta. Kalanta Samir ya ce, Good night lovely sis, Da kyar ta iya buɗar baki ta ce good night tsabar baccin da ke idanta, aka suka watse kowa ya nufi ɓangarensa, mami ta raka su har ɗakin da ta saka aka gyara musu, shi kaɗai ne kwanci a ɗakinsa a kan ma keken gadonsa, amma baccin bai yi gigin ɗaukarsa ba, da ya rufe idanuwansa ita yake gani tana gifta masa tamkar gilmawar walƙiya. Fuskar ta ɗauke da marmashin da ke ƙara ruɗar da shi, sai juyi yake yi a kan lallausar katifar gadonsa ya rasa yadda zai hakika so ya yi masa shigar sauri domin abin da yake ji a kanta ba za a kira shi da soyayyar ‘yan uwantaka ba sai dai soyayyar aure Domin a lokacin da mu take a raye, baya jin irin wannan yanayin a kanta, aka Samir ya kwanta cike da mafarkai iri-iri a kan Zuhura. Washe gari tun daga wajajen karfe takwas na safe masu aiki suka kammala komai na breakfast suka gyaggyara wuri kamar dai yadda suka saba. Mami ce ta fito sanye da wasu kayan bacci riga da wando masu kyau da tsadar gaske. Cikin hanzari ma'aikatan gidan suka zube a gaban ta suna kwasar gaisuwa. Fuskar ta cike da fara'a ta amsa musu Tare da kallon biyu daga cikin ta ce, Fariha, da ke da Maryam ku je ɗakin Mimi ku kai mata breakfast ɗinta a can, sa'an nan bayan sun tashi ku gyara ɗakin, daga yau ku ne masu hidimarta har zuwa lokacin da za ta tafi kun ji ko? Waɗanda aka ambata da waɗannan sunayen suka ɗaga kai sama alamun gamsuwa. Suka ce insha Allah hajiya za a yi yadda kika ce mun gode sosai. Cike da zumuɗi suka miƙe suka nufi ɗakinta domin sun tabbatar kakarsu ta yanke saƙa tunda aka mayar da su masu kulawa da 'yar gidan sun san za su fantama albashinsu ma ninkuwa zai yi. Har sun fara tafiya hajiya ta dakatar da su da cewa ku dakata tsayawa suka yi cak tare da juyowa suna jiran umarni idan kuka same ta bata tashi daga bacci ba kada a tayar da ita ba na so a takura min yarinya. Ku tabbatar da kun faranta mata ta hanyar dukkan abin da ta umarce ku yinsa da kuma abin da kuka fahimci tana so. Daga kai suka yi alamun gamsuwa suka ce insha Allah wannan shine aikin mu. Suka juya da hanzari zuwa cikin ɗaki. Yayin da Hajiya ta juyo ga sauran ta ce ko duka kowa ta san aikin ta ba sai na jaddada muku ba. Abu ɗaya nake so ku sani shine kun dai ga irin mimi Allah ya dawo mana ita a karo na biyu ku tabbatar ba ku yi abin da zai so sa mata rai ba domin idan hakan ta faru kun san kwanan zancen ba sai na faɗa muku ba, ku tashi ku bani waje. Mikewa suka yi jiki a sabale suka fice daga sashen gaba ɗaya, ko sa a ranta ta yi fatan a ce ita ce mai kulawa da Mimi. A cikin ɗakin kuwa Zuhura ce ta fara farkawa da misalin ƙarfe bakwai da mintuna arba'in da biyar na safe. Dama ita ba tafiya nauyin bacci ba, kuma da zarar lokacin sallah ya yi komai baccin da take yi tashi take yi, musamman sallar asuba da ba ta wuce ta. Bayan ta gama ne ta koma bacci, shi ne sai yanzu ta farka. Kallon Roma ta yi da ta ga ko motsawa ba ta yi ba, bare ta saka ran za ta tashi. Saukowa daga gadon ta yi, ta nufi ban ɗaki. Wankanta ta tsala sa'an nan ta fito. To sai dai me, ta yi wanka amma ba ta san ina za ta samu kayan da za ta sanya a jikinta ba. Tunda ba su zo da shirin kwana a nan ba, kuma ga shi ba za ta iya mayar da waɗanda ta kwana da su a jikinta ba. Don haka ta tsaya sororo. Tana laliban mafita daga wasasshiyar kwakwalwarta. Tana nan a tsaye tana faman muhawara da da zuciyarta akan abin da ya dace ta yi kawai ta ji an turo kofa an shigo gashi tawel ne a jikinta saurin durkusawa ta yi ta kankame jikinta tana kyarma saboda sanyin na'urar sanyaya ɗakin da ke ratsa fatar jikinta cikin hanzari saka ƙaraso kanta a ruɗe suna faɗin ranke raɗe lafiya dai da fatan baki ji ciwo ba sai a lokacin ne ta ɗago tana faɗin babu komai kalau nake sai kuma ta yi ɗif Sai labbanta da ke motsi alamar tana son yin magana. Gano hakan ya saka Fariha ta yi saurin cewa, "Ranke daɗe, me kike so ne? Na Allah ku nemo min kayan da zan saka, sannan ku rage mana sanyin wannan abin." Ta faɗa murya ƙasa-ƙasa kamar wacce aka makure. Bata so yin magana ba, sai dai ganin yin shirin zai cutar da lafiyarta, ya saka ta yin magana. Dan kuwa ita bata saba da irin wannan sanyin ba, ko banza ma fatar jikinta ba ta son sanyi. Ai ba ta gama rufe bakinta ba kuwa Maryam ta fice da sauri yayin da Fariha ta nufi ma'adarar na'ura don cika umarnin karamar hajiya. Can bayan kamar mintuna biyar sai ga Maryam ta dawo rike da wata leda ta miƙa mata. Wani tsadaddan material ne a jiki. Ficewa suka yi daga cikin ɗakin don su haɗo abincin break. Kafin su dawo kuwa ta sanya kayan, duk wannan budurin da ake Roma bata sani ba. Baccinta kawai take shaƙa, ko da yake dama can ita haka take Allah ya yi mata mugun san bacci, ita ko ƙasusuwanta ma ba sa ciwo saboda kwanciya. Bayan sun ajiye mata sun tabbatar ba ta buƙatar komai ne suka fice daga ɗakin, nan fa zuhura ta tada kai, ta dubi girman ɗakin da ake kira da nata da kuma kyawu da tsaruwarsa, da da ake tarayyar ta gidan nan. Ba ta sanya aka yi ba, ta tsinci kanta da furta, ina ma a ce nan ne muhallin zaman ta har abada. Can kuma akalar tunaninta ya juya zuwa ɗaya ɓangaren, a nan ta shiga tunano yadda gidan iyayenta yake. Da kuma yadda ta kasance, ita ce mai kulawa da su da duk wasu aikace-aikacen gidan, a nan kuma gashi ita ke yi wa hidima. Ki da ɗarsa wa kanki san abin da ba naki ba, ba kuma za ki same shi a dawwama ba. Wani sashi na zuciyarta ya yi mata ta yin kyakkyawar shawarar da ba ɓata lokaci gaba ɗaya zuciyarta ta amshi ta yin. kuma ta samu mazauni na dindindin a cikinta. Dogon numfashi ta ja ta sauke, a bayyana ta ce alhamdulillah, Allah na gode maka da irin wannan baiwar da ka yi min, Allah ka ƙaro min daga falalarka. Shiru ta yi na ɗan lokaci, ko me ta tuna oho, sai ta miƙa hannunta ta ɗauko wayarta, nambarsa ta kamo ta danna masa kira, sai dai har ta tsinke bai ɗaga ba, A da ta ce, ko dai bai tashi daga bacci ba ne, kafin ta ƙarasa zancen zuciyar, sai ga kiransa na shigowa wayarta. Ɗagawa ta yi tana faɗin, amincin Allah ya tabbata gare ka ango na farin cikin zuciyata. Murmushi mai sauti ya yi kafin ya ce, amin tare da ke mai sona, ya kike ya kwana biyu, shiru ake jin ki hajiya zuhura, kin yi kuɗi kin ɓuya. Yar dariya ta yi ce la, ka ji uncle ba na son sharifa, ni ce ma na ɓuyan? Shi ma dariya ya yi kafin ya canja masa salon hirar da cewa, To ya Abujan ya su momi da Roma, kalau suke momi na gidanta, Roma kuma ga ta kusa da ni bacci take yi. Da mamaki a fuskarsa ya ce, A'a, ban gane ba, kuɗin kuna ina ne? Kina nufin bakwa gida a wannan lokacin? Eh, haka nake nufi. Muna gidan dadi ne ko kuma na ce maka Alhaji Salman, daga zuwa ziyara suka riƙe mu sai momi ce ta koma gida. Baka ga yadda suke nan nan da ni ba, ko ni Cheryl Mimi ɗin ai sai haka, gaskiya suna son marigayiya Mimi da yawa. Anya kuwa za a samu iyayen da suke son ‘yarsa sama da su a duniya kuwa, ta kwararo dogon zance ba tare da la'akari da cewa zancen zai iya gundurar mai sauraron ta ba. Ya ce, Ikon Allah, amma fa ina mamakin wannan al'amarin, Basam ya faɗa da wani irin yanayi wanda ba za a iya fuskanta kai tsaye ba. Gyara zamanta ta yi sosai sanin ta ce, mamakin mifa, yadda daga haɗuwa sau ɗaya da mutum kuka sakankance kuka saki jiki da shi har da ƙoƙarin cusa kai a cikin rayuwar iyalinsa. Kuma irin wannan zamani gurɓatacce wanda makusancin kayi kan iya cutar da kai bare wanda ma baka sani ba. Ya faɗa cikin yanayin da ke nuna ya ƙulo da jin wannan zancen ta yi raurau da idanu kamar yana gabanta a sannan ta rage murya sosai ta ce, haka ne amma waɗannan bana jin za su iya cutar da mu duk da ba a sanin abin cikin ɓaure sai an tona ƙona shi amma ka yi haƙuri hubbi shi kenan, babu komai sai yaushe ne za ki dawo Kano Sauran kwanaki biyar fa ta mayar masa da amsa tare da ƙarin bayani ya amsa da cewa ai ni tana na dawo Kano sati ɗaya na yi a gida saboda yanayin aikina kuma na faɗa miki ina ga daular da kike ciki na ya mantar da ke ya sa zancen cikin yaƙi haka suka ci gaba da hirar tasu duk da a ranar bai bari hirar ta yi tsayi ba Sai a lokacin ne Ruma ta farka, kalanta zuwara ta yi fuskar ta ɗauke da marmashi ta ce, Barka da tashi sarauniyar bacci ta duniya da girman kujerunki, ga breakfast nan tun ɗazike yake jira. A daidai lokacin ne Sagir ya faɗo ɗakin da gudunsa tare da yin tsalle ya ɗane cinyar zuwara yana faɗin. Good morning my lovely sister, murmushi ta yi tana faɗar morning sweet bro. Tare da shafa somar kansa, don haka kawai ta ji yaron yana matuƙar burge ta, ya shiga ranta sosai. A daidai lokacin ne kuma mami ta karaso cikin ɗakin tana faɗin, wai me haka kake yi ne Sagir, zo mu je kada ka takura wa yayarka. Jin hakan ya sa ya ƙara lafewa a jikinta tamkar wata mage, mayar da dubanta ta yi ga Zohra ta ce, Barka da safiya Dadis Girl, da fatan kin tashi lafiya. Dadis Girl ta ambata a ranta tana jin abin wani bambara kwai, wai namiji da suna Zainabu. Sai kawai ta sinne kanta tare da amsawa da lafiya kalau mami. Ta ambace ta da sunan da ta ji yaran gidan suna faɗa mata, don Allah ki yi haƙuri, ya zo zai takura miki ko, wallahi tun da asubar fari ya farka ya saka rigima, wai shi sai an kai shawaran sistansa, da ƙyar sadi ta lallaɓa shi ya koma bacci, murmushi ta yi ta ce ayya mami, ai babu komai ai ƙanina ne, basu su ankara ba kawai suka ji motsi daga ƙofa, Mami ta juya don ganin kowane ne yayin da Zuhura ta kura masa idanu domin ita ma bata ankara da zuwansa ba sai a yanzu. Amma da alama ya jima tsaye a wurin duba da yadda ya jingina a bangon kofar daga ciki. A bangaren Momi kuwa tana tsaye a gaban gas tana shirya breakfast, amma kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci hankalinta baya kan girkin, ta yi zurfi a duniyar tunani. Mafita kawai take nema, ta yadda za ta yi ta zaunar da Zuhura a wajenta, don kuwa har a cikin zuciyarta ba ta so Zuhuran ta tafi, saboda hasashen cewa wannan daular za ta tafi daga gidanta ne ta koma gidansu Zuhura. To ko zan rike ta ne a nan idan ya sosai ta ci gaba da karatunta a nan, zuciyarta ta jefo mata wannan shawarar, shawara mai kyau, ta faɗa a bayyane. A take ta kashe gas ɗin, ta kwashe dankalin da ta riga da ta gama soyawa, wanda ke cikin man kuwa a nan ta bar shi ta yi waje don kiran wayar yayarta.